Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Za kuma a iya kama mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 22 ga watan Agusta na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. To bayan kwashe shekaru yana kalubalantar yakin da Amurka ke gudanarwa a Afghanistan da kiransa asara shugaba Donald Trump ya yi bayani a jiya litinin akan dalilin da ya sa ya canja ra'ayinsa. A yau talata ne wasu mutane guda hudu da ake zargin suna da alaka da mummunan harin da aka kai da mota a Barcelona za su bayyana a kotu. Wata cibiya mai nazarin yakin kasar Iraq ta faɗa a yau talata cewa mutane fararen hula fiye da ɗari aka hallaka a cikin har-haren da jiragen saman yaƙi suka kai a jiya To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bullo da shirin da za a kwarmata mata bayanai akan masu fataucin mutane. Bayan haka za ku ji rahotanni akan yadda jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da jawabin shugaba Muhammadu Buhari daga jihar Legas da kuma jihar Gombe. Za kuma ku ji cewa shugaban hukumar suwa kungiyar ECOWAS ya gana da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu akan abin da zai kawo tsaiko a shirin fidda kudaden bai ɗaya da kungiyar ke yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masauraro barkanmu da warhaka. A bayan kwashe shekaru yana kalubalantar yakin da Amurka ke gudanarwa a Afghanistan da kiransa asara. Shugaba Donald Trump ya yi bayani a jiya Litinin akan dalilin da yasa ya canja ra'ayinsa. Yanzu ya lamunta cewa ficewa daga Afghanistan ɗin ba zai haifar wa Amurka ɗama ido ba. a wani jawabin da ya gabatar a yammacin na jiya litinin daga wani barikin sojojin da ke kusa da washington trump ya yi bayani ba tare da cikakken karin haske ba akan yadda za a fuskanci halin da ake ciki lokaci-lokaci ya ce zai fayyace yadda al'amurra za su gudana kuma ya ce amurka ba za ta sake yin amfani da sojoji ta wajen kafa demokradiyya ko kuma sake gina wata ƙasa ba da ƙimarta shugaban ya ce burin amurka shine wargaza ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu barazana da amurka da kuma tabbatar da ganin ba za su samu makamin nukiliya ba shugaban ya ba da izinin ƙara yawan dakarun sojojin amurka zuwa dubu hudu a afghanistan kamar yadda wata majiya ta faɗa a bisa sharaɗin ba za a bayyana sunanta ba yanzu haka dai amurka na da jimillar sojoji guda dubu takwas da ɗari hudu ne a can afghanistan a yau talata kuma wasu mutane guda hudu da ake zargin suna da alaka da mummunan harin da aka kai da mota a barcelona za su bayyana a kotu kwana ɗaya bayan 'yan sanda sun harba wani mutum har lahira da suke ce direban motar da aka kai harin ne. Jami'ai sun ce mutane goma sha biyu ne da ke cikin wata ƙungiyar ta'addanci suka kai harin. kuma takwas daga cikinsu ana jin ko dai sun mutu sakamakon harbinsu da 'yan sanda suka yi ko kuma a cikin wata fashewar da ta ritsa da su a cikin wurin da suke haɗa nakiyoyinsu. an zo ƙarshen farautar mutum na ƙarshe da ya rage mai suna yunus abu yaqub a jiya litinin a wani ƙauye mai nisan kilomita 45 daga yammacin barcelona jami'ai sun ce 'yan sanda sun harbe shi kuma sun kashe shi bayan sun same shi ɗaure da wani silke da ya kama da bam a ƙugunsa wanda daga baya suka gano cewa ashe majabu ne labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Wata cibiya mai nazarin yakin kasar Iraq ta faɗa a yau talata cewa mutane fararen hula fiye da guda ɗari aka hallaka a cikin har haren da jiragen saman yakin da Amurka ke wa jagoranci suka kai akan garin Raqqa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. cibiyar mai suna observatory mai ikirarin kare haƙoƙin mutanen siriya ta ce ko a jiya litinin kadai mutane 42 da suka hada da yara ƙanana guda goma sha tara aka kashe a cikin farmakin da waɗannan jiragen suka kai kan wasu manyan gine-gine da ke garin inda aka ajiye iyalai wannan jimillar ta mutanen da aka kashe ita ce jimillar mutane mafi yawa da aka taɓa hallakawa a cikin rana ɗaya tun daga lokacin da ƙungiyoyin mayakan kurdawa da larabawa masu goyon bayan sojan syria suka soma yunkurin yaƙi da mayakan isis da ke cikin garin a cewar cibiyar ta observatory Kwamandan tawagar jiragen yakin na sojojin ruwan Amurka Admiral Scott Swift ya faɗa a yau talata cewa masu ninkaya sun gano sassan jikunan wasu daga cikin sojojin da suka hallaka a cikin jirgin ruwan nan na Amurka mai suna USS John McCain, jirgin ruwan Amurka na biyu da ya ci karo da wasu jirage a karo na biyu cikin watanni biyu da suka gabata. A lokacin da yake ganawa da manema labarai a Singapore. kwamandan ya ce har ila yau suna ƙoƙarin tantance wata gawa da sojojin ruwan malaysia suka gano domin ganin ko yana ɗaya daga cikin sojojin ruwan amurka guda goma da suka ɓata sakamakon hatsarin jirgin ruwan na uss john mccain yayin da ake ci gaba da neman sauran sojojin da suka salwanta a sanadin haɗarin. Hukumar sojin ruwan Amurka ta yi alkawarin ci gaba da ɗaukan ingantattun matakai na gano abin da ya jawo karan da jirgin ruwan sojan ya yi da wani jibgegen jirgin ruwan jigilar kaya a kusa da mashigan malaka wanda ku ya yi sanadiyar lalacewar jirgin ruwan. A sakamakon hadarin yi hukumar sojin ruwan Amurka ta ba da umarnin dakatar da ayyukan tawagar sojojin ruwa nan take. Matan ƙasar Indiya na can suna ta tsallan murna da jinjina wata kotu da ta yanke wani hukunci da ke cewa al'adan nan ta sakin matan aure a cikin hanzarin yanzu yanzu ta saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar da ma ka'idojin shi kansa addinin Islama. wannan hukuncin ya kawo ƙarshen ɗabi'an nan da aka daɗe ana amfani da ita a ƙasar indiya da ake kira talak uku uku inda mutum zai ce talak talak talak shi kenan ya gama sakin matarsa alkalai daga manyan addinai da dama na indiya da suka hada da na hindu kirista musulmi da kuma sikh da sauransu su ne suka zauna suka yanke wannan hukunci a yau talata alkalan sun yi kira akan gwamnatin indiya da ta fito da wata sabuwar dokar kashe aure da za ta mai gurbin wannan ta talak Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC daga Nazir Ahmed Hausawa. Duba da yadda ake samun karuwar masu fataucin mutane, gwamnatin Najeriya ta bullo da shirin kwarmata mata bayanai kan masu aikata wannan laifin da kuma ba da tukuici ga duk wanda ya bata bayanan. Bayan haka za a kwace duk dukiyar da aka samu ta hanyar fataucin mutane. Amma ko mai kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada game da kwace dukiyar? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja. na nemi ƙarin bayani daga kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato Naftin, Mr. Josiah Emerald. Ko menene makasudin bullo da shirin kwarmata hukumar tasu bayanai dangane da masu fatocin mutane a Najeriya? Many people find it difficult to report cases of human trafficking just like other crimes. Mutane da yawa ba sa iya kai rahoton fatocin mutane kamar yadda ake na laifuka. kuma hakan na takaita mana samun isasshen rahotannin irin wannan aika-aika da ake tafkawa a ƙasar nan. Yau bayan nazarin kurmata bayanai a ɓangaren cin hanci da almundahana a ɓangaren tattalin arziki na samun nasara sosai. Wannan ya zaburar da wannan hukuma tamu ta nemi gwamnatin tarayya ta aiwatar da irin wannan manufa na kurmata bayanai a bangaren masu fatocin mutane. Min hakan zai karfa wa 'yan Najeriya damar kurmata mana bayanai don mu kuma mu samu damar tunkarar wannan kalubale ga dangadan And then be able to deal with cases of human trafficking headlong. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya ce wannan mataki zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalar fatocin mutane a Najeriya. Wato musamman ma a waɗansu jihohi na kudancin ƙasar nan irin su jihar ido Wannan matsala ta yi kauri kwarai da gaske ta yadda akan kwashi 'ya'ya mata a rika fita da su kasashen waje suna ana tilasta mu suna karuwanci. Saboda haka idan gwamnati ta fito da wannan masaki. wanda zai rika ba wa mutane dama su rika kwar mata labari ni ina ga zai taimaka kwarai da gaske. Na tambayi Mr. Josiah Emerald duba da yadda gwamnati ke dan bada abin ihisani ga wanda ya tsegunta mata bayani kan almundahana. ko su ma hukumar naftin za ke bada na goro ga wanda duk ya kawo musu irin wannan tsegumi? Right now the agency is working out modalities to a, eh, a reward that can be given to people a halin yanzu dai hukumar na aikin tsara yadda za ta ke bada da tukuici ga duk wanda ya kurmata mata bayani ba kuma muna magana ne kawai kan fatocin mutane ba amma batu ne da ya kunshi kwarmata bayanai akan hatta dukiya da kadarorin masu fatocin mutanen da za mu garzaya kotu ta ba mu damar kwace irin wannan dukiya da kuma kaddarori. And then be able to confiscate them and take them to court for forfeiture. To sai dai kuma lauyoyin tsarin mulki a Najeriya sun ce wannan kuduri na hukumar ta ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. kamar yadda barista yakubu salibawa ke shaida min bisa ga gaskiya a zahiri wanda wanda muka sani in dai ba wata sabuwar doka da aka canza ba ba su da hurumin da za a ce idan sun kama wani yana wannan aikata irin wannan laifi ko aikin a ce za a kwaci kaddarorinsa abinda doka ta ce shine a gurfanar da shi gaban kuliya idan aka same shi da laifin an tabbatar akanta a hukunta shi bisa ga yanda doka ta tanada. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Waƙar safarar mata zanyo mu To madalla a gaida Malam Hassan mai na kai na Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani game da jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayan komawarsa gida daga jinya. a yayin da wasu ke ganin jawabin bai kunshi komai ba wasu kuwa na ganin akwai abin dubawa wakilin sashen hausa baban gida jibril ya ji ta bakin wasu 'yan jihar Legas. koda yake shugaba muhammadu buhari a jawabin nasa ya taɓo batun tsaro wanda ake ganin ya fi baiwa fifiko kasancewar najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya sai dai wasu masu sharhin suna ganin akwai buƙatar da a ce jawabin na shugaban ƙasar ya ɗauki dogon lokaci domin tabo batutuwa da dama da ke ci gaba da ciwa 'yan najeriya tuwo a ƙwarya ga dai abin da wani mazaunin lagos ke cewa game da jawabin na shugaba buhari muna masa fatan alkhairi allah ya ƙara masa lafiya amma kuma bayanin da shugaban kasa ya gaskiya ya mana kaɗan mu 'yan Najeriya saboda mu muna nan zaune muna ganin matsaloli irin kamar na tattalin arziki tsada kayayyaki da kuma su 'yan Boko Haram da kuma su 'yan biyafara bayanin da yayi kaɗan gaskiya. To kamar su biyafaran yana cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ne za a ci gaba da zama me kake gani? Gaskiya 'yan biyafaran nan ba su aiki kamata a fito a nuna musu mu ma mutane ne ba su kaɗai ne mutane ba. Mu yanzu na goyon bayan ma Najeriya nan saboda me amfanin zaman tare mace ce ta ce ba ta san ka kuma ka ce dole sai ka zo zauna da ita me zaka kare da shi kawai a rabu dan gaskiya shine mafita kawai shi ma a bangaren sa wannan malami cewa yayi i read the speech and i made some good points from it in the sense that this our president is making some good points on the matter of uh, uh, dividing the country that people think that would be the solution i think they need to sit these people agitating for division of the country wannan malami ya ce na karanta jawabin na shugaban kasa kuma a matsayinsa na shugaban kasa don haka ina ganin jawabin ya yi daidai kuma ya taɓo muhimmin batu da ke neman raba kan ƙasar nan ina ganin kamata ya yi a ɗore ƙasa daya al'umma daya kamar da he jawabi ni har yanzu ina fatan ganin cewa shugaba muhammadu buhari ne kawai zai iya ceto ƙasar nan daga halin da muke ciki domin kuwa mulkinsa ta fi mulkin da ta gabata a can baya because most nigeria will believe in him yanzu dai a yanda masu sharhi ke ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da jawabin na shugaban kasa yan najeriya da dama sun zara ido su ga irin matakin da shugaban kasan zai dauka na katta kwana domin fuskantar matsalolin da ke ci gaba da ciwa najeriya tuwo a kwarya wanda yanzu za a iya cewa bayan na boko haram mata matsalar da yan najeriya ke damuwa da ita ita ce na yan araban kasar biafra baban ya jibrin amurka daga lagos madalla daga jihar Gombe kuma ga rahoton da wakilan sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana akan jawabin na shugaba Muhammadu Buhari a wani taron matasa da aka yi a can. Nasura Ashiru Sharif shine jagoranci taron da aka gudanar a jihar Gombe. Bayan mun yabi matsayin da gwamnati tare ta dauka kan cewar ta yi doka ta daina hakuri da maganganu da ake na ɓatanci ga mutane. Muka ce to bai kamata ya tsaya nan ba, kamata a ce doka aka yi a ƙasar nan. ta hana irin waɗannan maganganu to da farko dai duk abin da shugaba buhari ya faɗa ya faɗa abin da yake bisa tsari shi ne shugaban ƙasar najeriya kuma shi ne wanda ya kamata ya kiyaye kundin tsarin mulkin najeriya sama da kowa to shi kundin tsarin mulkin najeriya ya ce duk mutumin da yake ɗan najeriya yana da ikon ya je ya zauna duk inda ke so a najeriya abin da ke so madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. A shirin shirinmu na daren yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan jawabin shugaba Muhammadu Buhari musamman akan haɗin kan ƙasa Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ta fara tunanin shirya wani taron shugabanni domin sake nazari a kan maganar fidda kuɗaɗen bai ɗaya domin 'yan yankin bayan da aka gano cewa wannan ƙudurin ba zai cika ba a shekarar 2020 sakamakon matsalar kuma bayan tattalin arziki da ta shafi wasu ƙasashen da ke yankin. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Shugaban hukumar zartarwar kungiyar ECOWAS Marcel de Souza a ganawarsa da manema labarai ya bayyana cewa ya zo Nijar ne don ya gaya wa shugaba Isu Muhammadu cewa halin karyar tattalin arzikin da ake fuskanta a Najeriya da Ghana ya kawo cikas ga shirin fito da kudaden bai daya wato ECO. wanda kasashen sai da yawo suka kuduri aniyar soma hada-hada da su a shekarar 2020 masanin tattalin arziki bugu da kare jami'in fafutuka nuhu muhammadu arzika na cewa faransa ba za ta bari ba idan lalama wannan abun a yi shi an ji ana cewa tun 2004 aka ce za a yi kuɗi ko na nasa da yawo ko yanzu yau 2004 zai kewa nawa kenan kenan wannan duk lokacin da aka tahi za su gani akwai wani cikas wanda za su kirkirowa wanda ga sa su sa a hana a danne yau faransa kamishin da take samu albarka da take samu a kasa goma sha biyar na afirka wanda take reno wanda take ita ke buga masu kuɗi tana kai musu domin sake tantauna wannan magana shugaban hukumar zatarwar sai da yawo ya shawarci shugabannin kungiyar su kira wani taro domin duba yiwuwar fito da kuɗaɗen na bai ɗaya nan da wasu shekaru bakwai zuwa goma da ke tafe matakin da masanin doka larwana abdurrahman ya ce zai ba kasashen afirka ta tsakiya damar shiga gaban takwarorinsu na yammacin wannan nafiya su haɗin gwiwa kasashen tun da su bisa ga alkawalin da suka ɗoka nan da shekara biyu zuwa uku ma suna tsammanin za su hiddo wa'annan kuɗin an ce yau sai shekara goma ni ina tsammanin abun zai yi tsawo kwarai ya kamata a ce mu ma mun yi wannan yunkurin ko ba mu kare ba cikin shekara uku a ce cikin shekara hudu ko biyar mun kare don saboda kundin tsarin mulkin ƙasa da kan shi ne ya ce ƙasa gwamnati ita take tsaye da kudadanta. Sakamakon lura da wasu dalilan da ke da nasaba da siyasar ɗan gida da mai gida masana na cewa wannan guri na fito da kudaden ECOWAS ba zai cika ba sai fa idan an tsinke wata igiyar da suke ganin tana mai da hannun agogo baya. kamar yanzu nan eh, cikin eh, yankin afirka ta yamma musamman a iyomuwa akwai waɗansu ƙasashe wanda ada shugabanni wanda suke da dababiya ƙafahu wanda faransa take jan su kamar yanzu in ka ɗauki eh, shugaban cote d'ivoire da shugaban senegal da kuma ma shugaban mu namu ga to duk ire-iren su waɗannan suna cikin wanda in ko suna son su yunƙura. sai ai musu kashedi sai kuma su ja da baya halin ta ci ba ta ci ba da yunkurin fito da kudaden kasashen afirka ta yamma ya shiga saboda dalilan da ake dangantawa da matsin tattalin arzikin da ake fama da shi a ghana da najeriya na zuwa ne a wani lokacin da kasar mauritania ta buƙaci a bata damar shiga sahun kasashen sai da yawo a yayin da tuni kungiyar ta kama hanyar amincewa morocco kan irin wannan bukata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida Sulaiman Barma. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum mu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. har yanzu dai muna tare da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria farfesa mk uthman ganin yadda matsalar sauyin yanayi ta addaba duniya baki ɗaya ba ma afirka kaɗai ba ya sa na tambayi farfesa ko me cibiyarsa ke yi don tunkarar wannan matsala ga abin da ya ce min to alhamdulahi a wannan wani abu ne wanda yake ya shafi kowa kuma ya shafi mu ko dole mun tashi tsaye kaga dai musamman wannan aiki na canjin yanayi a wani abu ne wanda yake zahir ne ba wai jita-jita ba ne ba domin mutane kan za su yi su gani a da ana samun ruwa da yawa wannan amma kuma ga wannan shekaru ba a samu ga kuma ambaliya wani lokaci ta zo to wannan abu ne wanda yake ya ba wai 'yan najeriya kaɗai ba duniya ne baki daya amma abin da za a yi mutane shine idan abin ya taso me za a yi misali kaga yanzu dole a samu cimaka da zamanto in za a samu fari ne to dole a samu cimakar da za ta iya jure fari ta to kuma ta yi kaga akwai wannan magana sannan akwai kuma yadda za a yi bayani nan gaba a ce za a samu kaza domin mutane su shirya a misali kaga a bana ma ana magana fari da za a samu mun yi magana da shi darakta janar na namet wanda kuma ka aika 'yan rediyo dinmu na nan cibiyarmu suka je suka ɗauko bayani suka zo suka sa a cikin gidan rediyo wanda cewar idan ah, za a samu maganar fari ga abin da ya kamata a yi da sauransu haka to waɗannan dai dabaru ne kuma kowane dabaru a ina ne domin in kalura ita najeriya ta na da wani irin ah, albarkar ruwa daga ah, inda yake wato ma'auni 400 zuwa ma'auni 4,000 na, na milimita a shekara ɗaya to kaga ashe ba kowace ƙasa ke da wannan eh, albarkar ba hmm. to kaga wannan dole kowane waje akwai irin abin da shi sa ya zamanto akwai abubuwan da ke shuka daban-daban daga nan daga arewa zuwa kudu domin akwai wanda ke san ruwa da yawa akwai wanda bai san ruwa da yawa to yanzu su eh, cibiyoyi suna nan suna ta kokarin binciken wato a eh, wace irin ce makaci ba su neman ruwa da yawa misali abin da kira masara drought tolerance kaga akwai ita ir ta yi ta hito da waɗannan irin masara ɗin wanda kaga wajajen mu can wajen eh, mani can wajen su daura ba a shuka masara mm-hmm. amma a yanzu ka gana shuka masara saboda irin wannan masara cewa za su iya daure rishin ruwa mai yawa to ka kaga dama su masana sukan yi kokari su diba su gani idan yanayi ya canza wani abu ne zai iya tafiya da yanayi domin a samu albarka mm. to mu kuma aikin mu ne mu ga zamanto in mun ga wannan dabara mu yada ta domin mu fahimtar da mutane domin su je ga sai irin wannan abuwa to farfesa wannan gwamnati mai ci yanzu ta fitar da tsare-tsare da shirye-shirye don jan hankulan mutane da su koma gona me cibiyar ka ke yi don taimaka wannan yunkuri to alhamdulillahi wannan magana ta yi daidai wa daida kuma ta yi eh, farin ciki da ita domin a ah, cikin hoɓasin da gwamnati ke yi inda za ka yi tuna akwai maganar ɗaukan ma'aikata na ake kira empower agro mm. wanda ita wannan ah, gwamnati tana son ta ɗauki mutum dubu ɗari to a shekarar da ta shuɗe an ɗauki mutum dubu talatin to ita cibiyarmu ta wannan bincike da watsa dabarun noma mu ne muka horar da mutanen nan dubu talatin ta hanyar muka horar da mutanen wato ka horarwar masu horarwa shine tot mm. ka horar da wanda zai je horar kuma mu ne muka fito da littafin da su waɗannan waɗanda aka horar za su yi amfani da shi a gonakai wannan littafi ya yi shafe shi kai wajen ɗari uku da wani abu babu duk kan maganganun yadda za a harkar noma ne to kaga wannan mutanen nan na dubu talatin din da yake an riga an duka dama suna cikin jihohi kuma dukkan suna cikin ƙananan hukumomi to kaga za su zaman su ne malaman gonan da za su taimaka ma manoma to kaga wannan ɗaya kenan na biyu in za ka lura bana allah ya sa akwai taki fin bara kaga wani wani hoɓɓasa ne wanda ya zama to bana duk gure neman taki ya samu taki kuma dama taki na ɗaya daga cikin abin da ke bunƙasa noma to ashe kaga a wannan wani abu ne wanda yake ya kawo ci gaban noma sannan na uku bana za ka ga mutane da yawa an koma gona saboda ya zamanto bara Allah ya sa hatsi ya yi albarka wanda manoma da yawa sun amfana har yawanci za ga cewar ai mana masu zuwa aikin hajji ma manoma ne to kaga wannan ya ƙara sa mutane sun zage damtsi domin su goma gona to wannan abu ya zama albarka kuma muna fatan a wannan shekara abincin da za a samu zai fi na bara Farfesa MK Uthman kenan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a tattaunawanmu da shi a lokacin da ya kama na ziyara a nan Washington DC. Masu mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu kawo mu ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni fili Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasiƙa mu ta farko ta fito daga comrade salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar filato da balan vice direban tanka jos wanda suke cewa hakika mu talakawan najeriya mun yi matukar farin ciki da jawabin da shugaban muhammadu buhari ya jiya dangane da yadda za a ci gaba da tafiyar da najeriya a matsayin ƙasa ɗaya da fatan allah ya ƙara wa shugaba muhammadu buhari lafiya amin sai kuma saƙon ibrahim musa kirfi wanda shi kuma ke cewa ni a ganina ya dace baya ga abin da shugaba muhammadu buhari ya yi magana a kai na masu tada kayar bayan yankin naja delta da 'yan ta'adda ya kamata a ce shugaban ya yi jawabi ne akan matsatsi da wahalar rayuwa da 'yan najeriya ke ciki da kuma yadda zai magance matsalar to masu fafutukar kafawa biafra ku mayar da wukar ku kube ku zo a haɗa kai domin ciyar da najeriya gaba sako daga aminu ɗan kaduna amanawa da larwanu sa'idu gayari sai kuma sakon isa lawan girgir jihar yobon najeriya wanda shi kuma ke cewa salam voa hausa a gaskiya mun gamsu da jawabin shugaba muhammadu buhari da ya yi wa 'yan najeriya sai dai ya yi tuya ne ya manta da albasa domin bai taɓo tsadar rayuwa da talakan najeriya ke ciki ba salam sashen hausa na murya amurka kasashen da ke fuskantar ambaliyar ruwa da fatan za ku tashi haikan sosai wajen yin rigakafin ambaliyar duba da irin illolin da ambaliyar ke haifarwa su kuma jama'a su daina toshe hanyoyin ruwan ta hanyar gine-gine ko kuma zubar da shara a hanyoyin ruwa sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a to shugaban kasa ta najeriya muhammadu buhari muna maka fatan alkhairi tare da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kara maka ingantaccen lafiya domin ka daura daga inda ka tsaya saboda wallahi mu talakawa mun galabaita sosai har hankalin mu ma na neman gushewa saboda irin kubar da muke sha ta radadin talauci game da tsadar rayuwa da kuma uwa uba har ka tsaro da ke neman yi mana dawo dawo a yankin mu na arewa maso gabas Allah dai ya kawo mana dauki wannan sako ya fito ne daga Sani Gulle Kampala Malamadori jihar Jigawan Najeriya da ƙarshe sai sakon Abdulsalam mai walda damban wanda shi muke cewa salam VOA Hausa a gaskiya mu 'yan najeriya mun ji daɗin jawabin da shugaba buhari ya yi a kan ƙoƙarinsa na haɗa kan najeriya da fatan allah ya ƙara masa lafiya a gaida ibrahim jarmai kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya Bayan kwashe shekaru yana kalubalantar yakin da Amurka ke gudanarwa Afghanistan da kiransa asara, shugaba Donald Trump ya yi bayani a jiya Litinin akan dalilin da ya sa ya canja ra'ayinsa. Yanzu ya lamunta cewa ficewa daga Afghanistan ɗin ba zai haifar wa Amurka da ɗa mai ido ba, a wani jawabin da ya gabatar a yammacin na jiya litinin daga wani barikin soji da ke kusa da washington trump ya yi bayani ba tare da cikakken karin haske ba akan yadda za a ke cewa halin da ake ciki lokaci-lokaci zai fayyace yadda al'amura za su gudana kuma ya ce amurka ba za ta sake yin amfani da sojojinta wajen kafa demokuraɗiyya ko kuma sake gina wata ƙasa ba domin ta. shugaban ya ce burin amurka shine wargaza kungiyoyin 'yan ta'adda masu barazana ga amurka da kuma tabbatar da ganin ba su sami makamin nukiliya ba a yau talata kuma wasu mutane guda hudu da ake zargin suna da alaka da mummunan harin da aka kai da mota a barcelona za su bayyana a kotun kwana daya bayan 'yan sanda sun harba wani mutum har lahira da suka ce direban motar da aka kai harin ne jami'ai sun ce mutane goma sha biyu ne da ke cikin wata kungiyar ta'addanci suka kai harin kuma takwas daga cikinsu ana jin ko dai sun mutu sakamakon harbinsu da 'yan sanda suka yi ko kuma a cikin wata fashewar da ta ritsa da su a cikin wurin da suke hada da nakiyoyinsu to masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da mr ida hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu mr thomas ni maryam dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe